This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Baba Yakub Makere da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau talata talatin ga watan Afrilu shekarar 2024. Kafin a jabu da muke tafa da su ga Baba da kanin labarai. To hawa yau talata ne prime Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashe takobin ci gaba da kai hare-hare a birnin Rafa da ke kudancin Gaza ko da kuwa da yarjejeniya ko babu. gwamnan yankin odessa a kudancin kasar ukraine ya ayyana yau talata ranar makoki biyo bayan wani harin makami mai linzami da rashin ta kai da ya kashe mutane hudu kane jikata wasu ashirin gana hukumomin taliban a afghanistan sun faɗa yau talata cewa wani hari da aka kai a cikin dare a wani matsalin masallaci 'yan shi'a ya yi wato da ke yammacin kasar ya kashe mutane shida ya jikata wasu kanun labaran kenan a cikin shirin namu na wannan lokacin za ku je da rikici tsakanin bangarorin boko haram ke kara tsananta a yankin tafkin chadi gaba mai tsanani tsakanin kungiyoyi biyu na ta'addanci wato kungiyar iswap da jas ta inda har sukan yi amfani da makami tsakanin su kuma hakan ya yi sanadiyar rasa ah, mayaka masu yawa cikinsu haka zalika muna tafi da tattaunawa da wani mai sharhi a kasar Nijar dangane da murafin da ɗiyar tsohon hambararren shugaban ƙasar ta Nijar Muhammad Bazum ta yi kan hana su ganawa da mahaifin nasu. da ma zargin wasu da ake yi na wato zargin da ake na tsohon shugaban kasar wato shugaban Muhammadu Yusufu da hannu a cikin badakalar. Wasikar da ita wannan ta shugaban kasa bazum da ta rubuta tana ta kamar daɗewar da babansu ya yi tare da shi duka da sauransu kamar suna ta zargin shi tsohon shugaban kasa muhammadu yusuf bisa kan wannan abin sai a kasance da mu domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi kamar kowane yammacin talata yamma muna tafa da shirin noma tushen arziki tare da muhammad baballe har ma da sakonnin masu sauraro amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga labaran. A yau talata ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashe takobin ci gaba da kai hare-hare a birnin Rafa da ke kudancin Gaza, ko da kuwa an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kungiyar Hamas da batun sako mutane da ake garkuwa da su a birnin Gaza. Batun cewa za mu daina wannan yaƙi kafin a cimma wata manufa bai taso ba. za mu shiga rafa kuma za mu kakkaɓe mayakan hamas daga ciki ko da yarjejeniya ko babu za mu ci gaba da yin galaba a wannan yaƙi in ji ofishin netanyahu yana ambato kalaman nasa yayin da yake ganawa da waɗanda aka yi garkuwa da iyalansu Netanyahu ya ce ya dace sojojin Isra'ila su shiga rafa su fatattaki Hamas baki daya kungiyar na da ta kai hari a kan Isra'ila a cikin watan Oktoba da ta hallaka mutane 1,200. Hamas ta kuma yi garkuwa da kimanin mutane 250 yayin wannan harin kuma har yanzu tana rike da kimanin mutum 100 da ma wasu ragowar wasu 30 da ake ganin an kashe su ko kuma sun mutu a wannan kashi da aka kwashe watanni ana yi gwamnan yankin odessa a kudancin kasar ukraine ya ayyana yau talata ranar makoki biyu bayan wani harin makami mai linzami da rasha ta kai a yankin wanda ya kashe mutum hudu kane jikata wasu 20 gwamna ole kifar ya ce harin na rasha ya afka wani bangare na birnin mafi shahara inda mazauna wurin da masu yawon bude ido suke tattaki miƙe jiki da wasannin motsa jiki a wurin a wani jawabi na faifan bidiyo da yammacin jiya litinin shugaban ukraine volodymyr zelensky ya isar da ta'aziyyarsa ga iyalan waɗanda aka kashe kana ya ce waɗanda suka jikata kuma suna karɓar magani shi ma gwamnan yankin kake na ƙasar ukraine ya faɗa yau talata cewa wani harin da rasha ta kai a babban birnin yankin ya kashe akalla mutum guda kane jika ta wasu da dama labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomin taliban a afghanistan sun faɗa yau talata cewa wani harin da aka kai a cikin dare a wani masallaci na 'yan shi'a a yankin yammacin ƙasar mai iyaka da ƙasar iran ya kashe akalla mutane shida har da ƙaramin yaro kakakin ma'aikatan harkokin cikin gida ya ce wani dan bandiga da ba a san kowane ne ba shine kai samami a masallaci a gundumar guzara da ke lardin herat kane buɗe wuta kan masu ibada kafin ya tsire mutane shida sun riga mu gidan gaskiya kana mutum guda kuma ya jikata a cewar wani sako da abdulmatinu kani ya kafe a dandalinsa na x sai dai nan da nan babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan mummunan hari na harbin kan mai uwa da wabi amma zato ya fada akan wata kungiyar is na yankin wanda aka fi sani da is khorasan ko kuma daesh An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma yanzu bari mu leƙa Abuja babban birnin Najeriya inda wakilinmu Hassan Maina Kaina ya shaida mana yadda rikici ke ƙara ƙazanta tsakanin ɓangarorin Boko Haram a yankin tafkin Chadi. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. rikicin dai wanda ya rincaɓe zuwa cikakken yaƙi tsakanin ɓangarori masu ikirarin jihadin na iswap da kuma jama'atu a ahalus sunna lidda'awati wal jihad ya yi sanadiyar rasa rayuka masu yawan gaske daga ɓangarorin biyu ɗauki ba daɗin dai ya gudana a tsibirai da ke yankin tafkin chadi su mayakan boko haram da suka tattaru ta wajajen kukawa daga ɓangaren najeriya yayin da ɗaya ɓangaren kuma mayakan iswap suka ja daga daga wuraren kirta wulgo kusa da kan iyakar najeriya da kamaru inda aka fafata sosai kuma bangarorin biyu duka sun karkashe junansu na tambayi kakakin rundunar kawancen kasashen yankin tafkin chadi laftanar kanar abubakar abdullahi kome suka sani akan wannan rikici na cikin gida tsakanin 'yan ta'addan eh hakika akwai rikici da gaba mai tsanani tsakanin kungiyoyi biyu na ta'addanci wato kungiyar iswap da jas ta inda har sukan yi amfani da makami tsakanin su kuma hakan ya yi sanadiyar rasa ah, mayaka masu yawa cikinsu laftanar kanar abdullahi abdullahi ya kuma min karin bayani dangane da yadda 'yan ta'addan ke mika wuya ga sojojin kawancen kasashen yankin tafkin chadi a tsakanin 17 zuwa 27 ga wannan wata na hudu mun samu karin mayakan boko haram guda shida waɗanda suka mika waya kuma waɗannan mayaka sun fito ne daga bangare na ɗaya da ke kamaru da kuma bangaren wannan runduna ta na uku da yake najeriya idan muka ɗauki ɓangare. bangare na ɗaya da yake kamaru da ranar 25 ga watan afrilu na wannan shekara mayakan boko haram guda biyu da kaja usman sun miƙa wuya ga jami'an rukuni na ɗaya na wannan rundunar a garin balangwa da ke arewa mai nisa na jamhuriyar kamaru wani gari da ake kira darak kudancin tafkin caji su waɗannan mutane dai na sun fito ne daga ƙasar caji kuma suna zaune a tsibiran kamewar da kuriya na nan tafkin caji sannan idan muka ɗauki ɓangare na uku na wannan rundina ta haɗin kan ƙasa da ƙasa akwai wani matashi ɗan shekara goma sha tara da ake kira alhaji ali wanda ya miƙa wuya garin baga sannan kuma a ranar ashirin da shida ga wannan watan an samu wani mutum ɗan shekara talatin da takwas da ake kira muhammad abdulrahman da matar shi sadiya da 'ya'yansu guda biyu ɗan shekara sha uku da ɗan jariri shi ma sun miƙa wuya kuma sun mika gurneti guda ɗaya. To ko menene dalilan da ke sanya 'yan ta'addan ke mika wuya? Yawanci mun fahimci cewa suna mika wuya ne sakamakon faɗa da ke tsakanin su 'yan iswa. da bangaren su jama'ata sunna da suke wannan yanki na chadi. Sannan kuma akwai aiki da muka gudanar wanda muka kira da Operation National Salam shi ma dai yana ɗaya daga cikin dalilan da muka fahimci ya ƙarfafa gwiwan waɗannan kun mayaka domin su Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi kakakin rundunar kawance na kasashen yankin tafkin Chadi. Dr. Abubakar MS kwararre ne kan al'amuran yankin tafkin Chadin. Shi wannan 'yan ta'adda sun ga tafiyan nan da suke yi ba tafiya mai rai bane babu haske a ciki. Kuma ai ga sabon gwamnati da aka samu musamman a Burkina Faso da Mali ta nan 'yan ta'addan ba sa samun irin kalan taimako da cooperation da suka saba samu har da ma Nijar. Yadda suke miƙa kai kai yana da kyau suke saranda da kayan yakin su duk da ni ban tsammani kayan yakin nasu gabaɗaya suke ba da wani sa sai su ɓoye wasu a su riko wasu su zo su miƙa wa jami'an tsaro a cikin gari amma dai labari ne mai kyau. In dai za a iya tunawa a baba nan dai sojojin kawance na kasashen yankin tafkin Chadi na samun gagarumin nasara akan 'yan ta'adda a wannan yanki. ko a makon da ya gabata sai da jiragen yakin sojojin saman najeriya da nijar suka biyan ta'adan a yankin zarri da ke kimanin kilomita 28 daga gabashin damasak a bangaren jihar borno inda suka yi masu ruwan wuta kuma suka karkashe da dama bisa sa idan jirgin mayakan saman nijar da ke tattaro bayanan sirri hassan mai na kaina muryar amurka daga yankin tafkin chadi An gaida Hassan mai na Canada wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma a iya sake sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukan mu yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga baba da ci gaban labaran duniya. Ƙungiyar 'yan bindigan Houthi ta Yamal sun harba makamai masu linzami guda uku kiran ballistic a kan jirgin ruwan dakon kaya mallakan ƙasar girka da kuma yake dauke da tutar malta a kan tekun bahar maliya a cewar ma'aikatar sojin amurka da kuma hukumomin tsaron teku a jiya litinin rundunar amurka a gabas ta tsakiya ta gano jirgin da suna mvp clyde tana kuma mai cewa babu wanda ya jikata a cikin jirgin hukumar harkokin kasuwanci ta ruwa ta birtaniya ta ce wata fashewa da ta faru a kusa da jirgin ruwan wato ta yi ɓanna sosai amma babu abin da ya faru da jirgin kuma yana kan hanyar sa zuwa inda ya nufa huti tana kai hare-hare tun cikin wata watan nuwamba a kan tekun bahar maliya da ma tekun gulf adin a matsayin abin da ta ce nuna goyon baya ne ga falasɗinawa a gaza game da yaki da suke yi tsakanin isra'ila da hamas labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla. A ɗan tsakanin nan ne aka ji ɗaya daga cikin iyalan tsohon shugaban ƙasar Nijar da sojojin ƙasar suka hambarar da gwamnatin sa wato Muhammad Bazum wato sa mai suna Hindatu ta fito da korafin yadda mahukuntan ƙasar ke hana iyalansa ganawa da shi a inda yake tsare da ma sauran batutuwa. akan haka ne kuma na nemi jin ta bakin wani mai sharhi a ƙasar ta Nijar wato Dr. Wadana Fi'u kan yadda yake kallon lamarin. lallai kan mun ga wasiƙa da diyar shi shugaban ƙasa wanda aka juyo mulki cewa Firezidan eh, bazu muhammad so diyar shi hindatu ta rubuta wasiƙa ta ce babanta kamar yadda likitan shi ya kamata rika zuwa ganin shi ba haka nan ba ne kuma tana ma zargi sosai bisa cikin wasiƙan nan tata kuma tana kira cewa hallau su ma iyalin nashi ba su zauwa su ganshi to a bisa kan wannan wasiƙar tata da ta yi eh, lalle kam eh, ya dace ta yi wannan wasiƙa amma abin da ya kamata kyanta a ce kamar lauyoyin shi su ya kamata su rubuta wannan abubuwa kuma sai su je ga kotu sai su faɗi hakanan kuma kotu sai ta saurare su sai a ga kamar ya ne ya kamata a yi abin da kare hakkin ɗan adam ya kamata hakanan ne duk wanda aka kama ana zuwa ganin shi an an je ganin shi tana yiwuwa akwai wasu maganunuwa wanda yake so ko kuma akwai ma halmaci maka irin wanda yake so da sauransu kuma ya zanta da iyalin shi wannan harkar kare hakkin dan adam tare da da wannan shi yasa kuke ganin duka waɗanda aka kama cikin prison prison da suke na ƙasa gaba ɗaya akwai inda ake zuwa ana ɗauko takarda musamman iyalinsu da abokan arzikinsu suna zuwa suna ganinsu kenan irin wannan ya kamata a ce kamar iyalin shi na kwad da kwab ya kamata a ce suna zuwa suna ganin shi eh, kamar dai yadda ta rubuta in ba a ba incin zuwa ganin shi ya kamata a basu incin yadda za su riga ganin shi to a nan menene ra'ayinka kan game da ci gaba ma da tsare shi da ake har ya zuwa wannan tsawon lokaci ganin cewa ba a kai shi kotu an tuhume shi da yin wani laifi ko wani abu makamancin haka ba kamar yadda ka yi magana ta abin da ya shafi 'yancin dan adam kana ganin ci gaba da tsare shin ba a taba hakkin shi na dan adam ba kenan to yanzu kamar shi eh, tsaron da ake mishi in kuka diba kamar yau da na diba na gani akwai lauyoyin shi wa'anda suka kai ƙara suka ce ya kamata a saurare shi kafin ma goma ga wata wannan mizawa kun san eh, goma ga wata mai zauwa ita babbar hukuma wadda su za suka sami kula da shari'a wadda ake cewa kurdita ita ce za ta saurari kamar tube mai riga ko ku a'a ba a tube mai riga don a saurare shi a ji laifin da ake korahi ake zargin shi da shi To yanzu lauyoyin shi sun ce ya kamata a kawo shi ma ya yi magana kamar yadda lauyoyin shi suka ce kahin ma wannan ranar ta yi ta goma ga watan Mayu in Allah ya gwada mana. Kuma kana ganin hakan na da alaka da zarge-zargen da ake cewa na hannun tsohon shugaban Muhammadu Yusufu a cikin wannan badakala? To, eh shi kin san komi zargi ne ake a cikin a cikin ƙasa musamman in kuka diba wasikar da ita wannan diya ta tsohon shugaban ƙasa Bazum da ta rubuta tana ta kamar daɗewar da babansu ya yi tare da shi duka da sauransu kamar suna ta zargin shi tsohon shugaban kasa muhammadu isu bisa kan wannan abin to shi zargi kin san sai a biya huto dindindin kamar a radda za a saurare shi tana yiwa a ran nan zai ba da cewa ga abubuwan da suka nuna cewa tsohon shugaban kasa yana da hannu a ciki ko baya da hannu To madalla Dr. Wadana fiye kenan a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho. Masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama a saurari mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karmu wanda baya shi ne ta da mu sanda na arziki. kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawa da sanata mai wakilta adamawa ta tsakiya a majalisar dattawan najeriya sanata aminu iya abbas kan ambaliyar ruwa da tallafawa manoma a jihar adamawa a cikin shirin na wannan makon za mu dora inda muka tsaya to amma kana da wakilai ko to ai su ne wakilan nan ne ma ake samun matsalan wakilan ne na ake samun matsalan ba ko ina ka samu wakilai na gari ba sai ka samu tun ka ci araba sai ka tada mutum ya koma gidansu ya rufe sunan yayan gidansu gaba daya to yanzu ina mafita tuku to mafita in ba dai manoman tsakani da Allah za a yi su yi grouping kungiyoyi kungiyoyi su yi grouping su da wanda suka yadda su zaɓe da suka yadda ba a rika ba su wannan kayayyakin ba ni ban tsammanin abu za mu samu mafita mai sauki ba abin da za mu kira shi ne manoma su yi kamar cooperative grouping kuma su zaɓi shugaban da suka yadda da su ba wai shugaban da yake da daman ko access na samu dan siyasa ko abu abin a'a shugaba da suka yadda da shi wanda in aka bayar zai kawo ba wanda za a bawa ba na baka da misali a ƙauyena na wannan shugaban su ne amma shi kadai abin da ya ruta in aka bada wannan mashina da zai samu kusan mashin tara ko goma shi kadai amma wannan zargi kake ko kuwa ba zargi kake ba ai yanzu yi report aka mun ni ban naje ba report aka maka cibin ga abin da aka yi kuma aka raba fili ko ya gani wayannan mutanen da ba zo ba canza suna aka aka ba wannan suke noma ainihin manoma da aka sani in fa kungiyoyi manoma ainihin wanda suke noma ma ba ba su ciki To yanzu gashi damuna ta fara sauka ta bana kowane irin shiri kuka yi domin faɗakar da al'umma wajen lalle-lalle su ringa bin kiran da hukumomi suke musu na su kula da lokacin da ake ruwa ko za a yi ambaliya su ringa ɗaukan shawarwari ban san ko akwai wani shiri da kuka yi sabo wanda ya sha bamban da na baya ba to gasar dai nema wanda ke majalisar management da suke da kuma ah, kamar jiya ta ah, ko abin da ke asema su wato ita ma na emergency na jiya wato hukumar ba da agajin gaggawa gaggawa na jiya da na tarayya na san suna wa mutane cewa za a yi wannan sannan suna giya mutane a kula eh, lokacin da ake zuwa gona sannan idan aka fara ruwa kar mutane su gaggawan barin su ce bari su koma gida saboda ba san me ya faru ba san ruwan da adadin ruwan da aka yi ba a baya ba kan ka zo ka tarar mutane da yawa a yi asarar rayuka da sauransu to sa'an na biyu akwai kamar gefe na na kokari zan samu wasu wato kamar boat boat kamar kule-kule masu na injin wannan din ba mutane a taimaka da shi ko da ruwan ya zo a dan samu a dan da shi mafi yawa suna amfani da kule-kule da hannu wanda idan aka je ko mai tukin ya gaji ko na sai ga kawai kule ta kife ta abunan an samu asarar rayuka so akwai inda ake wani asarar mutane ni daga ofis ina banan allah da zan siya musu eh, wannan kwale-kwalen in kai an taimaka musu shi su manoman wannan yanki da suke da ruwa amma wanda ba za ruwa muna roko a shuki da wuri inda su jiyoyi aka ce damuna za ta kare da wuri eh, a samu a shuki da wuri kuma a shuka abin da yake amfani da wuri misalin da da muke yara mu sarki mu wato lamido adamawa na da yakan iya zuwa ran gadi yana gaya mutane a shuka abun da yake nuna da wuri misali masara gyada da akwai dawa da ake kiran um, jigari wasan kuma ka shi ba wato ah, yar wuri kenan yawwa so ga mutane ake yi da wuri a shuka wannan saboda a samu da wuri yayi da wuri kafin ma ruwan ko ya yanke da wuri ko kuma eh, zo zai barra already an samu an yi wannan an girbe kuma kowa ya saba an fara amfani da shi To amma ko akwai wani shiri na samar da malaman gona tunda ka magana a baya cewa kukan ba su shawarar irin da ya kamata su shuka musamman ka ba da misali kamar irin da aka inganta na masara da wake na san hukumar kula da inganta tsirrai ta Najeriya ta inganta sabon irin masara da ake kira "Tel-a-maize" akwai na wake shi ma da ta fitar ko akwai wani tsari na samar da malaman gona da za su ringa bin waɗannan gundumomi suna zama da manoman suna wayan musu da kai? Eh a baya ni kaina ina wannan. Ni kaina a baya ina haɗawa a lokacin da nake majalisa ina haɗawa mutane ina kaiwa ana musu training gunduma gunduma ana zuwa training ana mutane ga yadda ake noma ga ma yadda ake amfani taki takin zamani taki na ruwa da ake na yanzu ana zuwa ana musu training kuma eh, manoman mu musamman na adama mafi yawa sun san yadda ake amfani da abu saboda an koya musu da yawa sun san yadda za su amfani da sabbi iri nan da ake wanda aka inganta kuma san yadda za su amfani da taki da kuma magani feshi da ake mafi yawa yanzu magani feshi ake amfani da shi da takin ruwa da taki takin zamani bai cika zuwa adama ba ba dai yanzu da aka bari ba da an hana zuwa saboda maganar security a jihar mu ba a barin ajiyar taki in su npk ko yuriya ba a bari shiga eh, saboda wannan yan ta'addar sauransu so amma ina ga yanzu an dan bari yana shiga kuma kasan wancan taki already an ga san da ake amfani da shi mutane mu musan da amfani da shi so da ba san da ake amfani da shi na ruwa da na feshi da ake yi kuma mun yi wa mutane training da yawa da yawa an yi training kuma wannan hukumar north east ta training mutane da yawa a yankinmu yadda za a yi amfani da wayannan so ina ga wannan ba shi da matsala sai dai kawai yadda mutane su amfani da Eh, lokacin da su amfani da wannan kayayyakin wasu ba su su amfani da shi sai ce ba su amfani da iri da inganta ba saboda ko an canza wani abu a ciki ko an yi wani abu a ciki sannan wasu ce maka ba su shuki da wuri ba sai damuna ta tsaya sosai wasu ce maka a in suka shuki da wuri shuki zai mutu in babu ruwa so muna kira mutane a yi saboda damuna yanzu ta baya wuce wata uku wata hudu ruwan zai yanke so a yi da wuri a yi shuki a mance kuma amma in aka kuma damuna in aka hadari kuma kar a riga zuwa gora a ɗan hakuri sai ruwa ya wuce sannan a je gora. manoma sukan koka wasu lokuta idan sun yi noman ba sa samu su siyar da kayayyakin nasu da irin ya zama an siya shi da daraja sosai ko akwai wani tsari a gwamnatance na taimaka musu wajen ganin sun sai da kayayyakin su da daraja ai yanzu ba kai da ba su da daraja yanzu manami na magana sai don suke saurin sayarwa kuma mu a jiya mu yi magana mun ce a daina sai da kayan gona a gona abin da ke faruwa shine mutane masu sayan kayan abinci suna zuwa gonaki su sai kayan su to amma ai wasu ba su da wuraren ajiya akwai ba magana ajiya bane ba magana bukata ne ba magana inda za a ajiye kayan bane ba magana bayan sun gama noman kasan wani bai da inda zai in ya girbe kayayyakin bai da inda zai je ya ajiye wani sayan kuma suna faɗa cewa idan sun bar kayayyakin akan samu wasu su je su yi musu barna eh, to ai ba bari ba gona za a ke bari ba mu adamu dama mu in ka gawa girbewa dawa gida ki da shi kuma ba wanda zai ci maka baya da inda zai aje kayan shi inda manomi ne inda noma yake da gaske ci baya da inda zai dawo da shi aje gida babu amma mutane akwai mutane ba ta gani suke zuwa gonaki suke sayan kaya wannan mu ta magana mun sha faɗa sannan manoman su suke saidawa a gona suna sai da shi a farashi mai rahusa in aka dawo bayan wata ɗaya wata biyu kudi zai tashi kudi abinci zai tashi ba su kayan da su da shi muna kullum muna roko cewa kasu sai da kayan su a gona su da shi gari kafin su da shi sai da shi a gona sai da shi a farashi da wancan suke so ba farashi da ke so ba kuma da zaran an fara girbi fi za ka cewa mutane suna zuwa gonaki gonaki suna yawo da kilo ana yawo ana sayan shinkafa musamman shinkafa a da ba haka ake zuwa ana sayan shinkafa a gonaki a gonaki ake sayarwa shinkafan ko ba ta ma gama bushewa ba haka ake sayarwa to shi yasa muke kira manoma kar ku sai da abinci ku a gona ku bari ku tattara kayan ku ku girbe ku da shi gida wanda ke so sai ya same ku a gida ko kuma ku kai kasuwa da kanku ku samu farashi da ke so Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin sanata mai kilta Adama ta tsakiya a majalisar dattawan Najeriya sanata Aminu Iya Abbas sai kuma Jule Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla an gaida Muhammad Hafiz Baballe masu aro yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo Ungo Karofin Madaki a jihar Bauchi, Najeriya. Inda kace ce salam VOA Hausa tabbas kashe wani jigon kungiyar IS da sojojin Mali suka yi wanda ƙasa Amurka ke neman ruwa a jallu abin farin ciki ne matuƙa. ka ce ya Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasashen na Afirka da ma duniya baki ɗaya. To amin summa amin. Sako na gaban haka ne baban gida Buba Bajoyewa da ke karamar hukumar ta kai a jihar Kano Najeriya. Ka ce salam ya Hausa abinda yake damun al'ummar fajewa a karamar hukumar ta kai shine matsalar titunan mota da ya tashi daga takai zuwa wuciyawa. jan gargari sabon gari ya shigo ta fajewa ya fita zuwa gurjiya kwanar hatsari ka ce ya kamata 'yan majalisarmu na jiha da ma na tarayya da kuma kwamishinanmu hamza safiyanu kachako da su kawo mana ɗauki akan wannan tituna da suke dagula mana da lissafi musamman ma a lokacin damina to allah ya sa sun ji kuma za su ɗauki matakan da suka dace sai sakon da ya fito daga shehu adamu rajau inda ka ce shin wai anya shugabanninmu suna tana cewa akwai ranar da za a tsayu a gaban allah a bada bayani dalla-dalla ko kuwa ba sa irin waɗannan tunani da fatan allah ya shirye mu baki ɗaya. To madalla wasu daga cikin sakonnin ku kenan da kuka aiko mana ta kafar sadarwa. Yanzu kuma mun zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice. a yau talata ne firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya lashe takobin ci gaba da kai farmaki a rafa da ke kudancin gaza ko da kuwa an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kungiyar hamas da batun sako mutane da ake rike da su a gaza din. batun cewa za mu daina wannan yaƙi kafin a cimma wata manufa bai taso ba za mu shiga rafa kuma za mu kakkaɓe mayakan hamas daga ciki ko da yarjejeniya ko babu sai mun ci yi galaba a kansu in ji ofishin netanyahu yana ambato kalaman nasa yayin da yake ganawa da iyalan waɗanda aka yi garkuwa da su gwamnan yankin odessa a kudancin kasar ukraine ya ayyana yau talata ranar makoki biyo bayan wani harin makami mai linzami da rasha ta kai wanda ya kashe mutane hudu kane jikata wasu 20 gwamna ole kifar ya ce harin da rasha ta kai ya afka wani bangare na birnin mai wanda ya fi shahara inda mazauna wurin da masu yawon bude ido suke tattakin miƙe jiki da kuma wasannin motsa jiki a wurin hukumomin taliban na afghanistan sun faɗa a yau talata cewa wani hari da aka kai a cikin dare a wani masallacin 'yan shi'a a yankin yammacin ƙasar mai iyaka da iran ya kashe akalla mutane shida har da ƙaramin yaro kakakin ma'aikatan harkokin cikin gida ya ce wani dan bindiga da ba a san kowane ne ba shine ya kai samami a masallacin da ke gundumar guzara a lardin hirazat kana ya buɗe wuta akan masu ibadan kafin ya tsire kungiyar 'yan bandigan huti ta yamal sun harba makamai masu linzami kira ballistic a jiragen ruwa a wato mallakan ƙasar girka to masu sauraro baki daya da haka ne za mu naɗe tabarmar shirin namu na yanzu sai kuma idan allah ya kai mu da daddare wato karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamar da chadi za ku ji mu da wani sabon shiri wato daidai karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana yanzu kuwa madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya da julie ladis gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu hawa sharif ke muku sallama daga nan washington dc sai an ku.